Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Baba Yakubu Bakeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau Juma'a. 12 ga watan Yunin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aishatu wani rahoton haɗin gwiwa ya yi kashiri cewa miliyoyin yara na kan haɗarin fadawa cikin aikin kwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar COVID-19 ta haifar. bayan zanga-zangar makonni a amurka shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta yi aiki gadan-gadan wurin bunƙasa tattalin arziki tsakanin jama'a marasa rinjaye kana hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce adadin kamuwa da cutar coronavirus na karuwa a cikin gaggawa a nahiyar afirka kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji yayin da najeriya ke bikin yau 12 ga watan yuni a matsayin ranar demokradiyya 'yan kasar na da bambancin ra'ayi. Mu muna kallon wani abu ne wanda yake mu bai da wani amfani a gurin mu kuma bai da kuma wani ma'ana domin hukumar zaɓe na wannan lokacin ba ta faɗa a hukumar. Sannan za ku ji halin da ake ciki a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya bayan rikici da ya ɓarke a zangon kataf. yanzu da muke wannan maganan gwamnatin jihar Kaduna ta kaka dokar babu shiga babu fita na awa 24 sai in masha Allah a masarautun nan guda biyu wato masarautar Atiyaf da ke karamar hukumar Za kuma ku je nasarori da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta samu a shekaru biyar. Sannan kamar kowace ranar Juma'a a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kashedi cewa miliyoyin yara ne ke haɗarin faɗawa cikin aikin kwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar COVID-19 ta haifar. hukumomin guda biyu suna kaddamar da rahoto mai take covid-19 da kwadagon yara a wannan lokaci mawuyaci domin tuna zagayowar ranar yaƙi da kwadagon yara a duniya marubuta wannan rahoto sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar wannan annobar duniya za ta maida hannun agogo baya akan nasarori da aka samu na rage yawan bautar da yara a cikin gwamman shekaru saboda shekaru 20 kungiyar kwadago ta duniya ta ce an rage bautar da yara miliyan 94 sabbin alƙalluma sun kai yara da ake bautar da su zuwa miliyan 152 a faɗin duniya rabin wannan adadin na cikin aiki mai haɗari ga lafiyarsu waɗannan ayyukan suna da haɗarin gaske ga lafiyar jikinsu da kuma kwakwalwansu sun haɗa da aikin sashen noma da haƙar ma'adinai da gine-gine da ayyukan kamfanoni da kuma ayyukan gida rahoton ya kuma kashe ni cewa akwai yiwuwar tilastawa kananan yara kwadago mafi muni yayin da covid-19 ke kara yin illa ga tattalin arziki da kuma iyalai da ba su da mataimaka wani babban jami'in bincike kuma shugaban mawallafa rahoton a bangaren kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa lorenzo guarcillo ya faɗa muryar amurka cewa shaidu na ƙara yin yawa na ƙara samun yara cikin bauta a lokacin da aka rufe makarantu ta dalilin wannan annobar ya ce yawancin yara da ba su zuwa makaranta ka iya faɗawa cikin ayyukan bauta masu haɗari ga lafiyarsu a latilas yau juma'a kasar india ta samu sabbin mutane da suka kamu da covid-19 dubu goma sha ɗaya tsakanin sa'o'i 24 karuwan sabbin mutane dubu goma da ɗari tara da hamsin da shida da suka kamu da coronavirus ya kai kasar asiya ta kudun a matsayi na hudu mai yawan cutar biyu bayan amurka da brazil da kuma rasha india tana da mutum 297,535 masu dauke da covid-19 a cikin mutum miliyan bakwai da rabi da suka kamu da cutar a fadin duniya a cewar jami'ar john hopkins amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu dauke da cutar da sama da mutum miliyan biyu kana brazil tana biye da ita da sama da mutum 800,000 sannan rasha kuma na bayan su da sama da mutum goma. wani kamfanin fasahar halitta a nan amurka ya ce zai gudanar da gwaje-gwajen gama gari a karin farko lamarin da ka iya kai ga samun allurar rigakafin coronavirus kamfanin modena yana aiki tare da hukumomin kiwon lafiyan amurka wurin kirkiro da allurar rigakafin covid-19 wani kamfanin fasahar halitta kuma a kasar china sinovac yana shirin gwajin allurar rigakafi da ya yi a wata mai zuwa a kan mutum dubu tara a kasar brazil wanda suka amince da yin hakan brazil za ta kuma ba da dama a gwada maganin rigakafi da jami'ar oxford ta birtaniya ta yi bayan zanga-zangar makonni a nan amurka shugaba donald trump ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta yi aiki ga dangadan wurin bunƙasa tattalin arziki tsakanin jama'a marasa rinjaye kane tunkari batun rashin daidaito a fannin kiwon lafiya fadar white house ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa wannan matakin yana cikin muhimman ayyuka guda hudu na samar da kariya da kuma samar da dama da mutunta tsirarun jama'a da yake jawabi a jiya alhamis wurin wani taro a kan jinsi da aikin 'yan sanda a wani coci a birnin dallas da ke jihar texas shugaban ya ce zai sanya hannu akan umarnin shugaban kasa da zai sa 'yan sanda su yi amfani da kwarewa irin ta zamani ya ce dole ne mu yi aiki tare mu tunkari rashin adalci da zalunci ko da ina aka aikata su in ji trump ya ce amma ba za mu yi nasara ba kuma ba za mu samu haɗin kai ba muddin za mu kira miliyoyin 'yan asalin amurka masu kyamar jinsi akan ƙarya Trump ya kuma yi fatali da sukar da ake masa akan kalamansa na baya game da kira da ya ga 'yan sanda da su tsananta dokoki akan masu zanga-zanga. To an Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. Yau ne aika gudanar da bikin ranar demokradiyya a Najeriya, sabon ranar da gwamnatin kasar ta ware domin girmama tsohon ɗan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar SDP. A yau ɗin kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wa 'yan ƙasa jawabi. Ko mai jawabin ya kunsa kuma yaya jama'a ke kallon wannan rana? Baban gida Jibrin gare ka. honor our founding fathers who toiled to establish our republic and every Nigerian who has worked tirelessly to sustain it. Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke jawabi ga 'yan Najeriya domin bikin wannan rana ta demokradiyya ranar biyu ga watan Yuni. A jawabinsa ga 'yan kasar da shugaba Muhammadu Buhari ya bawa masu fafutukar kafa mulkin demokradiyya da sauran 'yan Najeriya a wannan rana da ke zama na farko domin wannan biki ko da yake shugaban kasa da sauran bayan sa sun bayyana alfanun wannan rana wasu 'yan kasar ra'ayinsu ya sha bamban inda suke ganin wannan rana ba shi da alfanu kamar da comrade musa jika na kungiyar amnesty support mai fafutukar haƙƙin bil'adama ya shaida mani muna kallon wani abu ne wanda yake mu bai da wani amfani a gurin mu kuma bai da kuma wani ma'ana domin kuman zaɓe na wannan lokacin bata faɗa a hukumance cewa mko abiola da shi da baba gana kingibe su ne suka ci zaben da aka yi a alif dari tara da casa'in da hudu ba. To ko ina shawara kenan game da wannan mataki na sauya ranar mulkin demokradiyya a Najeriya ga dai Comrade Musa Jika. So saboda haka mu muna ganin cewa bai kamata ba kuma babu wani amfani da za a samu akan wannan dawo da wannan harka na abin da ya shafi demokradiyya a ce ya koma june 12 su ma dai sauran 'yan najeriya ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan rana kamar da wasansu suka shaida mani ranar demokuraɗiyya rana ce wadda take mai ɗimbin tarihi ga su ainihin al'ummar najeriya kuma ina ganin cewar a duk wani biki da ake a duniya ana yin biki ne idan ranar da wannan abin ya faru shekara guda ta cika cif cif da wannan abin sai dai kuma duk da wannan suka da ake ma wannan rana iyalan abiola sun gode shugaba muhammadu buhari da kuma sauran 'yan najeriya kamar da daya daga cikin 'ya'yan marigayi chief mq abiola wato wasiyu ke cewa an dai gudanar da bikin na bana ne ba kamar da aka so ba domin kuwa dokokin hana cunkoso da taruka na cutar corona ya kawo cikas ga bikin baki daya musamman ma dai a yankin kudu maso yammacin najeriya yankin yankin da chief mk abiola ya fito min karrama gwarzon ne dai shugaban kasa muhammadu buhari ya ayyana babban filin wasan kasa da kasa da ke birnin tarayyar najeriya abuja a matsayin filin wasan chief mk abiola bisa gudunmuwar da ya bayar na kafa mulkin dimokuraɗiyya da kuma harkokin wasanni a najeriya babangiji prim murai amurka daga najeriya A baba gida jibrin da wannan rahoto ana tare da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga baba yakubu da ci gaban labaran duniya Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce adadin kamuwa da cutar coronavirus na karuwa a cikin gaggawa a nahiyar Afirka. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta faɗa a jiya Alhamis cewa ya ɗauki tsawon kwanaki 98 kafin mutum dubu ɗari su kamu da cutar a nahiyar afirka amma yanzu cikin kwanaki goma sha tara kacal cutar ta kai dubu ɗari biyu afirka ta kudu da take kan gaba a yawan masu ɗauki da cutar coronavirus a nahiyar tana samun yawan mace-mace cikin gaggawa da yammacin jiya alhamis ma'aikatar kiwon lafiyar afirka ta kudu ta ce an samu karin mutum 74 da suka mutu kana an samu sabbin mutane 357 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce afirka ta kudu ne cutar tafi kamari inda take da kashi 25 cikin 100 na adadin kamuwa da cutar a nahiyar tuni aka tabbatar da mutum sama da dubu suna dauke da covid-19 kana wasu dubu biyu suka mutu da cutar a afirka ta kudu da ƙarshe minister italiya gisab conte ya sanar da yammacin jiya alhamis cewa za a fara wasan kwallo da duk wasannin motsa jiki daga yau goma sha biyu ga watan yuni amma ba tare da halartar 'yan kallo a filayen wasannin ba domin kariya daga kamuwa da coronavirus conte ya kuma sanar cewa akwai yiwuwar fara kananan wasanni daga ranar 25 ga watan yuni yayin da italiya ke farfadowa daga barkewar covid-19 kana hukumomin yankuna sun tabbatar da kamuwa da cutar na kara yin ƙasa ya ce za a fara wasu wasannin nishadi amma kuma za a ci gaba da dakatar da wasu italiya tana kuma kokarin takaita shigowar masu yawon bude ido wanda galibin su daga nahiyar turai suke amma suna ba baki daga asiya da kuma amurka ta arewa da kuma ta kudu daman shigowa kasar saboda aiki ko kuma wasu muhimman dalilai a cikin gajeren lokaci. Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba, inda za a ji halin da ake ciki a jihar Kaduna a arewacin Najeriya. Rahoto na nuni da cewa biyo bayan fada da ya barke a jihar ajiya Alhamis a zangon Katab. Al'ummar yankin na zaune ne cikin zulumi duk da kafa dokar hana fita na sa'o'i 24. Daga Kaduna ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara wani sabon rikicin rashin fahimta tsakanin al'ummar zangon katab da ke jihar kaduna ya jawo gwamnatin jihar kaduna ta kakaba dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 tsintar gawar wani matashi da aka yi a safe Lamis a garin zangon katab ne dai ya kawo zaman ɗarɗar wanda ya sa al'ummomin suka ja layi yayin da wasu suka fito kan hanya suka rufe hanyar shiga da fita kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce jami'an tsaro sun ɗauki mataki nan take kwamishinan 'yan sanda da kuma shugabannin sojoji da kuma 'yan sandan ciki dukkanmu muka garzaya zuwa wannan yankin. A halin yanzu da muke wannan maganan gwamnatin jihar Kaduna ta kaka ba dokar babu shiga babu fita na awa 24 sai in sha Allahu a masarautun nan guda biyu wato masarautar Atiyaf da ke karamar hukumar zangon Katar da kuma masarautar a cawai da take karamar hukumar kauro. Al'ummar da ke cikin garin zango a zangon katab sun ce suna zaman ɗarɗar. Sunana Rabi Yakubu Alasai ne wakilin Hausawa. To hal da muke ciki da yanzu mutane ana nan a sarsaye akwai al'umma wadda sakamakon tara hanya sun shigo cikin zango. Zango ya cika makin kuma akwai wani riga can samu wadda ba ta bin harbi. Amma alhamdulillah yanzu sojoji sun shigo sun nufa gurin. An samu wani rashin rai ko wani raunuka? eh Kaban mu a cikin zango yanzu haka mun samu rashin rai na mutum ɗaya akwai kuma ɗaya da hada zin ba mu gan shi ba wallahi a cikin daren nan dai sai mutum da suke cikin garin zango su ta ba goma sha biyu da shi da wanda suna tunanin kamar gaskiya idan wani abu ya taso ya fi ƙarfin su faru ɓangaren su za kuma za maza taimaka a cikin wani su jami'an tsaro. sai dai kwamishinan tsaron jihar kaduna samuel aruwan ya ce babu wani abun fargaba domin an riga an jibge jami'an tsaro. har yanzu da muke wannan maganan jami'an tsaro wanda suka kunshi sojoji da kuma 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro duk ana nan ana aikin tabbatar da ah, an kare rayukan mutane da kuma ah, dukiyoyinsu kwamishinan 'yan sanda da kansa da kuma kwamandan sojoji da kansu suke jagorantar wannan aikin. An samu asarar rai ko raunuka? Har yanzu da muke wannan maganan aikin da muke shine ta yaya za mu kwantar da wannan tarzoman kuma alhamdulillahi an samu nasara amma daga bisani za ku ji sauran bayanai daga gun jami'an tsaro. Dama dai a can baya akan samu rashin fahimta tsakanin al'ummomi daban-daban a kudancin jihar Kaduna amma daga baya aka suka samu fahimtar juna da abubuwa suka lafa al'umma suka ci gaba da hudda da juna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa Ikara, shugaban hukumar yaƙi da masu wa tattalin arzikin ƙasa ta annati wato EFCC Ibrahim Magu ya bayyana irin nasarori da hukumar ta samu a shekaru biyar da suka wuce a zantawarsu da wakilinmu Sale Shehu Ashaka. a cikin shekarun nan mun samu wajen kusan hukunce-hukunce wanda ya kai mun kai su an kukuta su kenan feda da arba'in kuma a kai kudaden billions da aka yi rikoba ga kuma gidaje gidaje kala-kala jirage jirage na ruwa da private jet da motoci treloli da yawa ba ba iyaka ka lura wannan gidajen mai tsada ya a nan abuja wanda ya fi kowane gida tsada kaga ita ma tana ciki so an samu nasara kwarai to amma ganin cewa wasu a mala ibrahim abu mutane da dama suna koka cewa ko hukuma ku ba ta bincike ne sosai kamar in an tafi kotuna sai ka ga kotu ta zo ta kori karar kamar yanzu a misali shari'ar tsohon gwamnan abiya oji uzo kalu irin su kwanan nan an yanke na stella oduwa da wasu dai haka da dama eh, me za ka ce akan haka duka ciki ba ba ma wani yanka shari'a ba ka san maganan oji uzo kalu ba a ce duk evidence muka bayar kotu ba wani wanda kotu ta ce ba ta so kuma ta yi rejected an samu technical issues ne shine aka ce a koma kotu kuma za mu koma kotu za mu koma kotu za mu sake zuwa da evidence namu da witness namu kuma insha Allah yau da gobe sai Allah. To ganin cewa an kwashe kusan shekara biyar shi ma yanzu ana ta kokarin yadda za a yi a dawo da tsohuwar minista ta man fetur ta Najeriya Dizanin Alison Madukwe sai gashi kwanan nan ma wasu rahotanni suna ta zuwa cewa wai ta samu zama dan kasa a kasar Dominica da wasu da rahotanni in me yake faruwa ne tsawon shekarun na Malam Ibrahim har yanzu an kunga gara dawo da matan Najeriya ta fuskanci shari'a. wallahi ni abun damuwa ne kwarai ni ma ya dame ne abun su ya wani bincike ne wanda law enforcement kaman eh, NCA za su yi shakara biyar ba mafita shine na gaya musu kasan na je can ba iyaka mun je can ba iyaka kan wannan binciken kwanaki na magana da 'yan najeriya da suke kasashen waje na ce dole ne mu hada karfi da karfe mu tsaya ma gwamnati mu ce mu sai an kawo ta ko kuma su hukunta ta in su ba su da reason su hukunta ta mu muna da shi to shugaban efcc kenan na najeriya ibrahim magu Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. da ya gabata muna kan tattaunawa da Profesa Yusuf Alasan malamin jami'a a ke nan Amurka kan yadda bakaken fatar Amurkan za su iya samar da sauyi kan yadda wasu 'yan sanda fararen fata suke musguna musu. Kuma yana gab da fara lissafa mana hanyoyin da ya kamata su bi a hukumance wajen cimma wannan buri sai lokaci mana halinsa. To daga inda za mu ɗora kenan a shirin na duniya Amurka wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. To a cikin bayanin da yake mana a makon da ya gabata, Farfesa Yusuf Alasan, malamin jami'a da ke nan Amurka, ya ambaci cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da bakakin fata a amurka za su iya bi domin magance matsalar cin zarafin da ake zargin wasu 'yan sanda fararen fata suke musu shine su shiga harkar siyasa wacce ita za ta ba su damar zuwa majalisa har su sauya dokoki inda har na tambaye shi yiwuwar hakan lura da cewa wasu na musu kallon su tsirarru ne a fagen siyasar amurka sai ya ce duk da ah, tsirari ne ba su da yawa dole ne yanzu su kamara su shiga cikin siyasa daga local level zuwa ina nufin kamar kansula zuwa eh, su zama mayas kamar yanzu alhamdulillah akwai mayas da yawa ke mata za ka gan su kila ma na a jihar ku akwai da yawa bakake mm, mm. to to kage yanzu suka ci gaba da dagawa suka je har suka shiga majalisun jihohi da ƙasa gaba daya da kuma sanat to wannan zai iya jawo wa idan suka haɗa kayuwansu zai jawo yadda za a canja dokokin ƙasar nan su fara rage irin waɗannan bala'i da musifa da bakakin ƙasar nan suke ciki amma in ba su shiga siyasa ba in kuma ba su yi ƙoƙarin bayan sun shiga siyasa kuma sun samu nasara sun fara ƙoƙarin canja wasu dokoki da gaskiya suke maguzawa bakakin ƙasar nan ba to abubuwan ba za a ci gaba ba za a ci gaba da ma za ma yau kuma waɗannan al'amura za su ci gaba da faruwa akwai 'yan sanda na gari masu kirki wanda za su bi ka'ida akwai wanda dama marasa kirki kuma marasa kirkin za su ci gaba da yin wannan dama tunda suna da kaki suna da dama ba wai abin nan yanzu zai dan kwanta dama kaɗan amma za a ga bayan kwana biyu sai ga kamar an manta abubuwan za su ci gaba. To Farfesa Yusuf Alassan na tsokaci ne kan batun mutuwar George Floyd. ba amurken nan baka fata da ya rasa ransa a birnin minneapolis da ke jihar minnesota bayan da wani dan sanda farar fata ya danne wuyansa da gwiwa a makonni biyun da suka gabata al'amarin da ya janyo zanga-zanga a biranen amurka da ma sassan duniya to wata matsala kuma da farfesa ya taɓo da cewarsa yake ganin tana taimakawa wajen ƙara rura wutan matsalolin da bukakin fata amurka suke fuskanta ita ce gaskiya yaran bakaƙe na ƙasar nan dole su ilimanta fiye da yadda suke su a matsayina na malam makaranta yaran kasar nan bakake suna wasa da ilimi kuma a duk duniya ba abin da za ka yi wato za samu makami wanda za ka kare kanka ta hanyar wato rayuwa irin ilimi duk wanda ya riga ya ilmanta yana da kyakkyawan makami da zai iya shiga kowace irin eh, fage na wani irin yaƙi ne na eh, da baki na menene da zai mutum zai kwaci kansa. To a dai cikin wannan mako mai karewa ne aka yi jana'izar Floyd a birnin Houston da ke jihar Texas. A kuma daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga, da cewa an tuhumi dan sanda Derek Chauvin da laifin kisa a mataki na biyu. Hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da ake ta tafka muhawara kan shawarar da wasu suka bayar cewa a rage kudaden da ake kashewa hukumar 'yan sanda ko kuma a karkata kudaden da ake kashe musu zuwa wani fanni da zai amfani al'umma. to koya bakakken fata baki da suka zo daga afirka suke kallon wannan lamari steve adarkawa limamin coci ne dan asalin ghana da ya kwashe sama da shekara talatin a nan amurka ya kuma ce akwai bukatar a rika yin kwakwaran bincike kafin a raki mutum aikin dan sanda a amurka ya ce kafin a raki mutum aikin dan sanda akwai bukatar a binciki yanayin tarbiyyarsa a aladance ya kamata a binciki mutum a ji ra'ayinsa kan mutum da ya shafi matsalar launin fata a amurka Ita kuwa John Magala wacce asalin ƙasar Uganda ce ta ce akwai buƙatar kowa ya binciki kansa kan abin da ya shafi ya nuna warin launin fata. Ya kamata a kowannen mu ya zauna ya yi zurfin tunani ya ga ko akwai wani barbashin nuna warin launin fata a ransa kowane iri ne. misali ya muke kallon matan da suke da kiba ko mutumin da ke da nakasa ya kamata mu rika tunawa cewa dukkan mu yan adam ne kuma akwai bukatar mu rika girmama juna masu waro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka a wannan jiko sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin elizabeth lee da julie lazarus gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar karufin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce tabbas yin zanga-zanga da al'umman karamar hukumar faskari na jihar Katsina ke yi kan matsalar tsaro da ya addabe su tura shi ta kai bango. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi abin da ya dace don kawo karshen wannan kace-kacen al'umma da ya kici ya cinyewa a yankin. da ƙarshe nake addu'a Allah ya bamu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin fin amin sai sakon haɗin gwiwa daga gazali kabir lolo tare da fatima gazali kabir lolo daga tabuka a saudiya suka ce salam voa hausa hakika samun koma baya a fannin tsaro da ƙasar najeriya ke fuskanta abin fargaba ne matuka ganin yadda ƙasar ke kiran kanta giwar afirka muna kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan ta'adda Sakonmu na gaba kuma ya ce muna taya 'yan Najeriya murnar cika shekaru 21 a jere akan tafarkin demokuraɗiyya da fatan masu rike da mukaman siyasa za su ci gaba da cika alkawuran da suka ɗauka na kare rayuka da dukiyoyin fararen hula. Sako daga Ali Abdullahi Doron Bagada kaka Alhaji Gursuma da Masak. Sakon Amadu Manaja daga Bauchi unguwan Karofin Madaki Najeriya ya ce, muryar Amurka ku isar min da sakon jaje da ta'aziyya ga iyalan mutanen da aka kashe su a hare-haren 'yan ta'adda a Borno da jihar Katsina. A gaskiya lokaci yayi da ya kamata shugaba Buhari ka ɗauki matakin ba sani ba sabo akan shugabannin rundunonin tsaro na ƙasa domin wallahi zubar da jinin yayi yawa a ƙasar mu Najeriya kuma sam 'yan Najeriya ba mu gamsu da irin yadda ake gudanar da harkokin tsaron ƙasar mu ba. Kuma mun tsaro sun kasa kuma sun gaza akan aikinsu na kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. sai kuma sakon haruna abdulmumini mai gwado doguwa jihar kano ya ce assalamu alaikum sashen hausa shakka babu mun ji daɗin batun hukumomin ƙasar mu najeriya na cewa za su ɗauki tsauran mataki akan duk wanda ya aikata fyaɗe to amma kira na anan shine kamata ya yi a bibiyi malamai domin a yi amfani da hukuncin da addini ya tanada ga mai irin wannan aiki domin in dai ba haka aka yi ba to za a rasa maslahar da addinin ya tanada ya Allah ka kawo ƙarshen wannan bala'i amin summa amin da wannan kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya na yin kashedi cewa miliyoyin yara ne ke haɗarin faɗawa cikin aikin kwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar covid-19 ta haifar hukumomin guda biyu suna ƙaddamar da rahoto mai take covid-19 da kwadagon yara a wannan lokaci mawuyaci domin tuna zagayowar ranar yaƙi da kwadagon yara a duniya marubuta wannan rahoto sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar wannan annobar duniya za ta maida hannun agogo baya akan nasarori da aka samu na rage yawan bautar da yara a cikin gwamman shekaru Saboda shekaru 20 kungiyar kwadago ta duniya ta ce an rage bautar da yara miliyan 94 sabbin alƙalluma sun kai yara da ake bautar da su zuwa miliyan 152 a faɗin duniya rabin wannan adadin na cikin aiki mai haɗari ga lafiyarsu yau juma'a kasar india ta samu sabbin mutane da suka kamu da covid-19 11 tsakanin sa'o'i 24 karuwan sabbin mutane 10,956 da suka kamu da coronavirus ya kai kasar asiya ta kudun a matsayi na hudu mai yawan cutar biyu bayan amurka da brazil da kuma rasha india tana da mutum 297,535 masu dauke da covid-19 a cikin mutum miliyan bakwai da rabi da suka kamu da cutar a fadin duniya a cewar jami'ar john hopkins amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu dauke da cutar da sama da mutum miliyan biyu kana brazil tana biye da ita da sama da mutum 800 sannan rasha kuma na bayan su da sama da mutum 510 bayan zanga-zangar makonni a nan amurka shugaba donald trump ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta yi aiki ga dangadan wurin bunƙasa tattalin arziki tsakanin jama'a marasa rinjayi kane tunkari batun rashin daidaito a fannin kiwon lafiya fadar white house ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa wannan matakin yana cikin muhimman ayyuka guda hudu na samar da kariya da kuma samar da dama da mutunta tsirarun jama'a da yake jawabi a jiya alhamis wurin wani taro a kan jinsi da aikin 'yan sanda a wani coci a birnin dallas da ke jihar texas shugaban ya ce zai sanya hannu akan umarnin shugaban kasa da zai sa 'yan sanda su yi amfani da kwarewa irin ta zamani to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wanda ta hada kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Aisha Sule ce ke muku fatan alheri. Lissalam.